da lamun dai a wannan karon mata sun kura domin kwace goruba a hannun kuturu inda a jihar adamawa mata da dama ne ma suka haye zaben fidda gwanaye a jihar domin baya ga wata tsohuwar jami'ar jinya da ta lashe zaben takarar gwamna a jam'iyyar ppn mrs lami musa haka na kuma an samu mata 'yan takara da suka lashe takarar neman kujerar sinita da suka hada da sinita binta masu garba da ta tsaya ba tare da hamayya ba da ma wata tsohuwar 'yan majalisar wakilai aishatu dahir binani ita dai binani ta maka da wasu manyan 'yan siyasa biyu ne da suka hada tsohon shugaban kungiyar shugabannin kanan hukumomi ta najeriya algo jihar adama barista ali wakilu boya da ma kuma tsohon shugaban hukumar kula da tashoshin ruwan najeriya npa injiniya umar suleiman to ya kome binanin ma ke cewa gane da wannan nasarar da ta samu rana ce ta farin ciki a gaskiya na gode ma allah subhanahu wataala domin a cikin mu 'yan takara na jin kusan mutum biyar ya tsame ni ya bani wannan abu kuma ba wai ya bani ne don baya son sauran ba a ko kaɗan nima shekaru uku da suka shige uku da rabi na ya takarar na bai bani ba amma ya ba ma wani to yanzu kuma na shiga wannan takarar ya bani don haka ni ba abin da zan ce sai dai in gode mishi kuma ina matukan farin ciki da wannan development a tsammaci fiye da abin da na yi da a ƙananan hukumomi uku insha Allah to sai dai koyan da mama ta ke murna har yanzu tana fakasa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar apc a adamawa inda ko ake kai ruwa rana a abuja dr mahmud halilu ahmad ya ce fa suna nan daram sai sun ga abin da ya tura wa bozo na mun tattaru bayanai a duka Kananan hukumomi 21 na jihar adama duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da bidiyo da sauran duk abubuwan da suka faru da kuma wasu bayanai na sirri duk mun hada dai mun hada kokenmu kuma na kai da hannuna na je na yi presenting na je na gabatarwa ita wannan kwamiti muna jiran su kira mu mu bayyana a gabansu. sannan magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci daga shugabanci na jam'iya, wannan ko kwanto kada a yi. Da mai gwamnan jihar Adamawa Sinita Muhammadu bin Dojo Bello wanda shi ma tuni ya garzaya Abuja domin kare kujerarsa ke cewa. Domin ni dan ina wa fati biyayya kuma daga national har ward. A wayan mutanen ba 'yan Adamawa ba ne. Ah, daga national aka tura su su zo su bi local government local government banda wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa na da matsala da su ko kuma da abin da suke yi ni mutane ne ya dame ni kuma mutane kowa zan ce dai kawai masha Allah kowa ya ga irin yadda mutane suka fita koma da menene yanzu ka an zo da ido a gaida wannan dambarwa ta jihar Adamawan za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria.